Kawai da ganin mutane sai ka wani mu tsaya. Mu Wai kun san me yake faruwa? Da kuka taho ina za ku? Gari muka zo mara. Gari? To ai ba hanya. Me dalilin ba a saboda kolora. Allah malam dakata. Abin ni a ce corona ƙauyen ma corona to me ya kawo ta nan? To ina ma take ita corona. Ta fi guda takwas wata. Wai ba ita ana. Akwai. Ni da garin uwata garin ubana da ko iyali na in dawo gida ka ce mun ba zan shiga ba. Idan mai gari ya kama ka suna da abin da za su ce? To da a'a a'a inda yadda za a yi kawai ya bada shawara yadda za a yi ya za a yi ka ce ana maganin mai gari zai kama mu a mana bulala. Tun da na zo garin nan ba mai hana ni shiga. kuma ina da kofar da zan shiga sai mu ganta waye abin nan aka fito da kuɗi tun ɗazu amma kana ka makale kuɗi ashe kana da kuɗi kai bashi kofar shiga ingut biyu ya bayar me ya kawo ɗaya bangare na a'a haɗa masa biyu ka karɓi wannan kai haƙuri da su wannan ma ke ke karɓa ki rike kai gashi banda wannan wa'annan mutanen da ka ban guda biyun nan ka gan su ba wani dalili da zai haɗa ni da kai ba wata alfarma ba wata rana da zan iya maka amma tun da ka ban wannan dole ina da ranar da zan maka ka san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana annoba kakka shiga in kana ciki ka fita saboda haka ni zan kai ku inda zan killace ku cikin mutunci ba tare da mai gari ya gan ku ina za mu bi shi amma daga nan idan mu za mu tafi ba gunkin da sai dai kai ka tafi gidan ku amma ni bin sa zan to kin san abin da yasa zan bi shi ah. saboda ya hada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma gama magana mu je kawai yes, yes Me za a yi? Me za Eh. tazara a tsakani bana ta kuɗi. Wai Wani irin mutum ne yanzu kowace fitina ta taso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta ka kama ta ƙauye dokar gwamnati ce kuma mai gari ma ya faɗa ko bai faɗa ya ce a dinga ba da tazara ba to idan mai gari ya faɗa magana mai gari magana Allah ce eh ko an ce dole in an bi na gaba shine an bi Allah idan idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi shine magana ah yanzu dai ba za mu gaci Allah mai wai kai ja idan Allah wai a'a da ya tukuna kai da har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah